Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar lahadi sunana sarfil hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Dalo yau bakwai ga watan Afrilun shekarar jami'an majalisar ɗinkin duniya sun nuna matuƙar damuwa kan yadda ake samun ƙarin tashe-tashen hankula masu nasaba da rikicin boko haram a yankin difa na jamhuriyar nijar jami'an sun ce mayakan boko haram sun kashe akalla mutum 88 a yankin tafkin chadi a watan da ya gabata kaɗai inda suka ce a bara mutum 700 aka kashe a ɗaukacin daukacin shekarar 2018 kakakin ofishin da ke kula da fannin bada tallafi ga waɗanda rikici ya ritsa da su jan slack ya ce karuwar adadin da aka gani na da nasaba da yadda kungiyar mayakan ta boko haram ta sauya dabarun kai hare-harenta It's not only armed men fighting men. Uh, it is men fighting civilians, families, women Ya ce ba wai mayaka ne da ke dauke da makamai suke yakar wasu mayakan masu dauke da makamai ba, a'a mayaka ne da ke yakar fararen hula da suka hada da mata da yara kanana wannan kuma babban abin damuwa ne. ya kuma kara da cewa daga cikin mutum 88 da suka mutu a watan na maris har da mutanen da ke gudun hijira a wasu yankuna a karan farko da yawa daga cikin dubban masu zanga-zanga a birnin khartoum da ke sudan sun isa hedkwatar dakarun kasar tun bayan da aka fara mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnati watanni hudu da suka gabata 'Yan sanda sun yi amfani da barkono mai sa kwalla a jiya Asabar domin tarwatsa masu zanga-zangar. Inda rahotanni suka nuna cewa su ma masu boron sun yi ta jifan 'yan sandan da duwatsu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Sudan yana cewa fara hula ɗaya ya mutu a zanga-zangar wacce har ila yau ta yi sanadin jikkata wasu da dama ciki har da 'yan sanda. Zanga-zangar da ta faro ne tun daga ranar 19 ga watan Disambar bara inda masu boron suka zargi gwamnatin shugaba Umar Albashir da yin almubazzaranci da arzikin kasar lamarin da suka ce ya sa farashin abinci da man fetur da kudaden kasar waje suka yi tashin goron zabi. Akalla 'yan sanda bakwai da fararen hula uku suka rasa rayukansu a jiya Asabar bayan da wasu jerin hare-hare da aka kai a Afghanistan a cewar hukumomin kasar. a gabashin lardin da ake kira gazini mayakan taliban sun kashe 'yan sanda uku a wani hari da suka kai kan wani shingen binciken jami'an tsaro a cewar kakakin 'yan sandan lardin ahmad khan kamfanin dillancin labarai na associated press ya roito cewa kungiyar taliban ta ɗauki alakin harin sannan a lardin da ake kira saripol da ke arewacin kasar hukumomin yankin sun ce akalla 'yan sanda hudu a kashe bayan da wasu mayakan taliban suka farma wani shingen bincike na daban kamar yadda shugaban lardin muhammad nur ya tabbatar baya ga haka an kashe wasu fararen hula uku a lokacin da wasu bama bamai suka tashi a gabashin lardin nan harin babu dai wanda ya ɗauki alakin harin na nan har da na yankin saripol labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe ɗan dare ne da minti hudu ambaliyar ruwan da ta mamaye yankin kudu maso yammacin lardin da ake kira kuzistan a ƙasar iran ta tilastawa jami'ai sun ba al'ummomin wasu garuruwa shida umarnin su fice daga gidajensu sai dai wani gwamnan lardin gulemareza shiryata ya faɗa a kafar talabijin ɗin ƙasar cewa ana buƙatar maza musamman matasa su zauna domin su taya jami'an gina shingen da zai daƙile kwararar ambaliyar ruwa zuwa yankunan da ke garuruwan ministan cikin gida abdulrazi rahmani fazili ya ce ambaliyar ruwan ta raba kusan mutum 400 da muhallansu a wannan lardi hukumomin sun tabbatar da mutuwar mutum saba'in sannan sun ce zuwa yanzu ambaliyar ruwan ta tashi garuruwa goma sha ɗaya Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce idan ya sake samun wani sabon wa'adin mulki a zaben da ke tafe zai haɗe yankunan Yahudawa da yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye. Akwai yiwuwar wannan alkawari da Firaministan Netanyahu ya yi ya harzika Falastinawa da sauran kasashen Larabawa yayin da ake gab da tunkarar zaɓe a Isra'ilan. a lokacin wata hira da kafar talabijin ta channel 12 news ta yi da prime minister kwanaki biyu kafin zaben wanda za a yi a ranar tara ga watan nan an tambaye shi dalilin da ya sa isra'ila ba ta mallake yankin nemacin gabar kogin jordan ba kamar yadda ta yi da gabashin birnin kudus da kuma tuddan golan ba tare da amincewar kasashen duniya ba sai ya ce isra'ilan na gab da shirin yin hakan labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. kiran da kan kawo labaran da suka shafi zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru da Ma'il Hikaya zan gabatar. Ko me za a yi kimanin guda hudu don gyara lamuran zaɓe a Najeriya? Awwal jani na Cibiyar Dimokuraɗiyya zai yi bayani. PDP ta yi bayani kan muradunta a kotu kan karar kalubalanta sakamakon zaben shugaban Najeriya. Mun ɗau manyan lauyoyi hudu don APC ta kalubalanci sakamakon zaben da aka ayyana PDP ta lashe, in ji gwamna MA Abubakar. Me yasa harin zuwa yakin neman zaɓe ba fa ya wuce batun tituna da ruwan sha ba ne? Masanin tattalin arziki wakilin da ma'adinai Shehu Madugu zai yi bayani. Waɗannan da zanta da wakilin Abdullahi Muhammad yayi da sakataren kwamitin karɓar mulki a Gombe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. yanzu dai za a iya cewa bayan kammala zaben rivers da gwamnan nelson wike ya samu tazarci an kammala zaɓe a dukkan matakai wanda hakan ya sa awal musa jani na cibiyar demokaradiyya ya ambata wasu ginshikan lamura guda hudu da za a inganta zaɓe a najeriya matukar aka bi su to in dai har ana so a kawo inganci a cikin harkar zaben najeriya to dole ne dokokin tsarin zaɓe na ƙasa a yi musu garan bawul ɗaya kenan sa'an nan na biyu dole ne duk wanda aka kama shi da laifin ya keta dokar zaɓe dole ne a yi masa hukunci dan don i zamanto sakamako kan sauran waɗanda suke da sha'awar yin wannan al'amari abu na uku shine dole ne 'yan najeriya a wayar masa da kai kan illar tashin hankali da ringimu akan harkar zaɓe idan ba haka akai ba bayan da za a ci gaba da samun zaɓe sahihi sa'an nan abu na hudu shine dole ne a tabbatar da kan cewa duk wanda ya ci ko kuma ta ci a ba shi kada a canja alkalamin ƙididdiga na zaɓe idan ba haka akai ba kuma aka daina amfani da karfin tuwo don a tabbatar da kan cewa dole ne sai wani ya ci ko kuma wata ta ci to in ba haka aka daina ba to gaskiya ba za a gyara ingancin harkar zaɓe a najeriya ba to mu za mu ci gaba da fafutukar neman a kawo harkar gyara a cikin harkar zaɓe sa'annan su da kansu jam'iyyu dole ne a yi musu garan bawul ba zai taɓa yiwuwa a ce za a ringa fitowa takara har jam'iyyu sama da saba'in a lokaci ɗaya ba saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita su ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba saboda ko logonta ko kuma su sunanta ya zo iri daya to wannan dole ne a samu a tattauna a yi maslaha ga rage jam'iyyu kuma idan to an kawo dokokin da duk jamiu sai sun bi su sai sun bi tsari ka'ida duk wanda bai yi ba to dole ne a yi masa hukunci wanda zai tabbatar da kan cewa an kawo gyara kuma ya zama darasi ga sauran jamiu. Rasan Jani aka furta zance za a jira ga wanda alhakin aiwatarwa ke wuyansa zai dau mataki ne ko kuwa zai bar kasuwa ta yi halinta. Babbar jami'ar adawar Najeriya PDP ta yi karin bayani kan karar da ta shigar kotu kotu don kalubalantar sakamakon zaben shugaban Najeriya da shugaban Muhammadu Buhari ya lashe a karo na biyu. Ga bayanin jam'iyyar ta bakin sakataranta sanata Umar Tsauri. bada mulkin ga wanda ya so ya sa ga wanda ya so ba wanda ya so lokacin da ya so ko soja ke ke yan shi mulki Allah ya bashi domin in Allah ya bashi ba sai ya kudin sai ya folin sai ya kashe shi saboda ka dole in kana musulmi ka ce Allah shi ke badawa ga wanda ya so mun gausu da wannan amma Allah yana bada tarihin karar shugaban kasa a Najeriya? ko kuma dai mu takaita shi daga dawa wannan demokuraɗiyar alif da ɗari tara da casa'in da tara zuwa yau da akan isa har kotun koli ba taɓa gamsar da kotu hujjojin rashin ingancin zaɓe ba. misali a karar da shugaba buhari shigar a 2007 karkashin narkakkiyar jam'iyyar anpp don kalubalantar ayyana marigayi umaru musa ya rado a matsayin wanda ya lashe zabe karkashin tutar jam'iyyar pdp an samu alkalai uku suka soke zaben uku kuwa suka ce ba su gamsu da hujjoji ba da haka suka halalta zaben inda cikon na bakwai wato babban alkalin marigayi idris Legbo Kutugi ya nuna gamsuwa ga hukuncin waɗanda suka halarta zaben don aka yi kori karar. A cikin karar kuwa har da ɗan takarar PDP a lokacin wato Atiku Abubakar lokacin da ya takarar a jam'iyyar AC. Wannan tarihi kenan sai mu jira da yardar Allah mu ga yadda za ta kaya a wannan shari'ar. Gwamna Emmy Abubakar na Bauchi ya ce shi dai da farko ya ɗaukar darar rashin nasarar zaɓe amma jam'iyyar da APC a yanzu ta ce zuwa kotu shine mafi ala. fata dai a nan shari'un su kammala ɗan takadirin lokaci don kowa ya san matsayinsa a shari'ance yanzu kuma sai al'adar yakin neman zaɓe da har yanzu akan buge da batun ruwan sha da hanyoyi masanin tattalin arziki shehu ibrahim madugu ya duba yadda ba wuce wannan bangare ba zuwa bangare na gaba gaskiya wannan akwai laifin gwamnoni ya kamata gwamna in ka fito za ka fita neman takara gwamna ai ka san menene a state ɗinka ka san wani irin arziki Allah ya binne maka a wannan jiha ka duba kuma harkar gona da sauransu za ka shigo da tsari idan ka shigo eh zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza don idan aka yi wa'ina abubuwa ga yadda al'umma za su amfana ba don kanka ba kai a gwamna sai ka ga an zo gwamna ya yi dan titi kilomita biyar an je ana tafi an sa still line wa gwamna je na kwamiti wani aiki shirme ne amma abin da ya kamata a yi ka tsaya yanzu ka zuba maganar noman nan ai gadon mu ce ta arewa wani guri ne ba daji ka gaya mun hekta nawa a arewa aka samu gwamna ya share ya sa traktoci da kayan komi ya kira manoma ya taimake su ya yanka musu a clustering an ba su don su taimaka in kai wa'annan abubuwa kai ka karfafa su ana noman tumatir noman gyada noman auduga noman wake to sai ka zo ka duba wani masana'antu za mu kafa saboda wayannan mutane idan suka yi noma wayannan abubuwan za su ɗauka su kawo wannan a sarrafa ina za a kai wayannan kaya kasuwa ka buɗe musu community market da sauransu mu yara wanda suna nan suna yawo a kan titi sun yi karatun ka iya absorbing din su kai su wayannan masana'antu ko kuma ka shimfiɗa musu daji kai yanka musu gonaki ka taimake su da toktoti da komi shikenan gobe ma sun koma gona to amma duk babu sai ka ga kullum magana ɗaya sai ai wani ai wani ga ma'adinan nan a ƙasa sai ka tsaya ka ga gwamnonin mu nan a arewa abun kunya wai ana jira sai an kason gwamnati sannan ka samu kuɗin za ka zo ka kashe ka biya albashi saboda Allah wannan abun wannan abun zai kai mu ci gaba ka tsaya ka duba yadda zaka kara mu jiyan nan da kake mulkanta hanyar samun kuɗi na cikin gida wanda zai ƙara taimaka maka da wannan kason da kake samu daga farar gama amma sai a zo a shiga kawai a abubuwa kaga an gama shekara hudu takwas babu komai abin da za zaka muna nan a gidan jihar yanzu maduguri tsohon jami'i ne a kamfanin haƙar fetur na el yanzu kuma gazanta da wakilin mu abdulwahab muhammad yi da sakataren kwamitin karbar mulki daga pdp zuwa apc mai mutum talatin 37 a jihar gombe wato barista zubairu muhammad wannan kwamitin aikinsa shine su duba wani ayyuka ne gwamnati take a yanzu wani ayyuka ne bata kammala ba ba wanne ne kuma take da wani niyya a kai sannan sai a ba wa gwamna mai jiran gado a bashi shawara ko dai ya ci gaba da wannan aikin ko ya canja salon wannan aikin ko kuma ya bar aikin gaba ɗaya wani abu daban. Wani bincike kenan ne za ku kaddamar? Wannan gaba bincike ba ne kwata-kwata aikin mu ne a samo gaskiyar me gombe take ciki sannan a ba wa gwamna mai jiran gado shawara don ya san yadda zai ci gaba da tafiyar da gwamnati. Kuma zai kai ku ga zagayawa wurare ma'aikatu da wasu cibiyoyin gwamnati ku tabbatar da ganin abubuwa. Ba zan ce zagayawa ne haka ba amma dai za a ziyarce su don a zauna da su su ba da bayanai na me gwamnati take ciki girma gwamna mai jiran gado ya kafa wannan kwamiti na mutum 37 da kuma kwamitoci guda 23 na sassa daban-daban na gwamnati an rubuta gwamna an kai wa gwamna kuma sun karba ana jiran sakamako daga gajeren su allah misali kamar idan ba ku gamsu da wasu abubuwan ba ya za ku fuskanci abubuwa da yake akai ba magana aiko gamsuwa ko rashin gamsuwa yanzu misali mutum ne zai shiga gida sai ka tura ka ce to a je a duba maka gidan nan me a ciki akwai gadaje ne akwai kujeru ne akwai wunduna ai ba wai ka ce ko ka gamsu bane ko ba ka gamsu bane iyaka dai a zo a ce maka eh akwai gadaje ba kujeru akwai window ba kofa duk wannan a gaya maka don kuma kai in ka zo sai ka san irin gyaran da za ka yi saboda haka ba maganan gamsuwa abinda duk suka bamu da shi za mu yi amfani akwai wani wa'adi ne da kuka diba don tabbatar da cewa wannan aiki na kwamitin nan. Ya sati uku aka ba su su ba da rahoto ga shi gwamna mai jiran gado cikin sati uku. Abdulwahab da Bariza Zubairu ita dai dimokuraɗiyya dama ai wannan na shiga ne wannan na fita. Masu sauraro duk da wannan ma muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe za mu dawo da sabon shiri insha Allah. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. yanzu kuma sai rahoto na musamman. amma sun ce kuma sun kawo cikin kwanakin nan. Na wata uku ne wannan, wata uku ne mun yi tukuna kawo na wata daya. To kamar wani matsaloli kuke fama yanzu? Yanzu matsala mawarin kare ne, matsala yanzu abin da muna fama da matsala abinci nan da matsalan kayan shimfiɗawa abin borgo ne su sange su katifa su omo su shabulu. Wani dan gudun hijira kenan, ke bai na irin halin suke ciki a yanzu. Ba tun yau bane dai aka amince da gagarumar yarjejeniyar kayan haƙƙin mutanen da rikici ko kuma wata masifa ta raba su da gidajensu a kasashen afirka da ake walakabi da kampala convention inda fiye da shekaru uku da kungiyar kasashen afirka ta amince da yarjejeniyar ta kampala kuma kasashen ƙungiyar goma sha biyar da suka hada da najeriya da saliyo ne ma suka sanya hannu amincewa da ita ita dai wannan yarjejeniyar ta tanadi cewa dukkanin kasashen dole ne su yi dokoki ko kuma su gyara dokokin da suke da su ta yadda za su tabbatar da kulawa da ta dace ga mutanen da wani rikici ko bala'i ya sa suka kawar daga inda suke to sai dai kuma abu mamaki kawo yanzu ba ma so ma aiwatar da wannan yarjejeniya ba a wasu kasashe lamarin da ke cibiyar ba da agaji ga yan gudun hijira ta kasa da kasa ta Norwegian Refugees Council wato NRC ta ke ce shirin taro na tuntuba da zai zaburarwa. And there are hundreds of IDPs also within the host community are still there for a very long time now apart from the military Abdulaziz Mala na mako cikin shugabannin kungiyar da ke sa ido kan harkokin 'yan gudun hijira a jihar Borno ya ko bayan abubuwan da ke akwai a yanzu. Sunana Abdulaziz Mala daga Borno State, Representative na Supreme Foundation. Kamar yadda kuka sani, ishin Kampala Convention, Najeriya ta rattaba hannu a shekaru 2012 aka yi wannan abun kuma ta amince za a aiki a wannan abun amma har ila yau gwamnatin najeriya ba su da wani kakkuran mataki aka abun ba mu kiran da muke shine su gaggota su sa hannu saboda wayannan idps da suke shan wahala a sauwaka musu rayuwa na uba yau da kullum su koma inda suke sa'annan ah, abubuwa social amenities kamar abinci da magarantu da ayyukan yi su masu samu a tanada musu. shi ma dai dauda balami daga jihar borno ya ko taɓa batun cin zarafin da ake mata 'yan gudun hijira da suka da fyaɗe da kuma rashin karatu. Ah, suna na dauda balami kuma ni daga borno ne sunan kungiya na concern for women and children development foundation a sa hannu a sa hankali kuma a sa yadda za a tabbata wa gwamnati a sake tunasa wa gwamnati ta sa aikin da aka yi a shekarun da ya wuce na kampala convention a samu a sa ta ta zama dindindin ta zona kowa kuma yana moranta especially su yan idp suna nan da matsaloli da yawa mutane da yawa ba su da karba da suke wa wannan dan idp dan idp ana ganin ka ne kamar kai second class citizen akan akwai abin da ake ce da shi feda ko fede mutane da ko aha mata da yawa muka gani yanda ake cin mutuncin su wani saboda ita na mace ne ba za ta samu taimako ba ba za ta samu karban taimako da wannan yan wannan da kasan waje suke kawo ba saboda ita na mace ne wani kuma saboda shi tsoho ne ba zai iya da karfi da zai shiga layi wannan convention ta yi addressing wannan abubuwa da muke faɗa akwai kuma ishu na na karatu yaran mu da yawa suna wurin ba na samun karatu gwamnati kuma tana daidai karfinta amma dai muna so mu sake sa karfi saboda karatu ya zama one of the things da ya samu ya inganta zaman su a wurin saboda a da da dai ko sun koma gida ko an integrated din su a cikin society ya zama da cewa dai su ma rayuwarsu bai zama abin banza a kullum da akan samu rahotanni almunda hana da waka cika tashi game da mutum yan gudun hijira butun da wannan taro aka tabo inda dauda balami ya ce dole ne ake haska fitila kan kudaden da ma ake kashewa. Akwai abin da ake ce da shi a hausance accountability. To muna so shi ma convention din ya yi addressing wannan abin. Yanda dai gwamnati za ta zama accountable. Nawa ne kuka sa a cikin kula da wannan mutane kuma ne abin ya ya samu ya kula da su akwai abin da muke ce da shi a wuraren aikin mu monitoring and evaluation dole mu gane wannan taimakon da ake musu yana iso wurin su in baya isowa me yasa baya isowa a cikin budget din mu ba a bada kuɗi na kula da su mun tabbata na bayarwa amma kuma taimakon da mun tabbata kuma akwai wuri ɗaya biyu ɗaya biyu da in an sa hankali mun zo mun haɗu gaba ɗaya da gwamnatin da wasu kungiyoyi na zaman kansu kuma mu maganta irin wannan damuwa ita ko wannan yar fafutukar daga jihar yobe karin haske ta yi game da batutuwan da suka tabo a tarukan da suka gudana a tsakanin kasashen da abin ya shafa ciki har da Nijar. Sunana Maryam Aje, ina representing African Youth for Peace Development and Empowerment Foundation daga Yobe. Wannan zama da muka yi kamar yadda muka faɗa shi ne zama na uku a cikin tattaunawa wanda aka yi. Zama na ɗaya an yi shi ne at regional level wanda ya kama haɗi Nijar da Cameroon da Chadi da kuma Najeriya suka zauna suka tattauna suka duba a wannan akan wannan Kampala Convention din su duba yadda za a yi domesticating din shi at regional level sannan na zama na biyu kuma an kawo stakeholders ne kamar a ce mutane uh, wayanda suke da hannu cikin wannan wajen pushing a ga an taimaka wannan an yi domesticating wannan kampala convention suka zo na abuja suka tattauna sannan wannan zama da muke a yola kuma ya yana dauke da mutane ne civil society organization da kuma wasu government agencies daga um, jihohi kamar yobe borno da adama wanda yawanci wannan insurgency din um, ya yi affecting dinsu shine muke yi wannan shine zama na uku kenan da muke yi to ya kome za ta ce game da matsalolin da mata ke fuskanta a wasu sansanoni a najeriya gaskiya binciken da muka yi a zaman da muka yi mun duduba akwai matsaloli da yawa wanda mata su fuskanta akwai uh, wannan ishu na yawanci fade da ake yi ma mata sannan kuma yawanci sai ga wasu privilege wasu dama wanda um, entitlement dinsu ne amma sai ka gama mace ba za a bata ba yawanci in muka duba period din insurgency nan ya yi affecting maza da yawa yawanci maza suka mutu sai ya zama mata akwai dawainiya sosai akan mace kuma sai ka ga idan aka zo ko da a mace taimako ne da ake kawa daga gwamnati ko kuma daga mutane kamar kungiyoyi masu taimako sai ka ga ita mace saboda ita ana ganin damar ta mace ce ba za ta samu dama kamar yadda shi namiji ya samu ba to kaga kama da dawainiya da yake kanta na gida da wannan rashin samun opportunity ita ma ta yi accessing services yadda namiji zai iya samu to wannan gaskiya babban matsala ne sannan kuma musamman a cikin host communities ma akwai wannan issue na fade da ake yi wa mata saboda mutane a community suna ganin daman su ana gani kamar mutane ne basu ba su da galihu saboda ba sa gidansu matsala so mutane suna amfani da wannan matsalan da suke ci a musu kaman faɗe sannan kuma a ci zarafinsu ta wajen abubuwa da yawa wannan yana ɗaya daga cikin abin da muka dudduba to sai dai kuma wasu gwamnatoci a najeriya na cewa su suna nasu kokari domin tabbatar da wannan yarjejeniya ta kamfala ahmad sajo shine kwamishinan yada labaru na jihar adamawa daya daga cikin jihohin da ke da sansanonin 'yan gudun hijira a najeriya babban abin da za a yi musu na mutunci da karanci shi ne eh, a samu musu muhalli ingantacce adama ita ce kaɗai jihar ma da ta samu ma 'yan gudun hijira na jihar borno eh, wurare a cikin gari ba ma a sansani ba suka kuma kafa eh, gidajensu suka zauna kuma a cikin al'ummarmu ba tare da tsangwama ba kuma an kare mutuncinsu an kare su kuma ba abin da ake musu na cin mutunci. hukumar ba da agaji gaggawa a najeriya ta nema ita ke kula da sansanin 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da gidaje ta ce ai ita ma tana nata kokari kamar yadda jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da taraba imam abba garke ke cewa. to halin mutuncinsu da haƙƙinsu da duk wani dama ta su muna da bashi muhimmanci domin in baka manta ba ɗaya daga cikin yarjejeniyar da muka yi da 'yan gudun hijira da za a da su daga ƙasar kamaru shine a tabbatar da cewa an dawo da su ƙasar su cikin kima da mutunci so wannan yana ɗaya daga cikin abun da najeriya da kuma kowace hukuma da take kula da 'yan gudun hijira take bai muhimmanci da fifici akan a tabbatar da cewa an ba su haƙƙinsu da mutuncinsu a kowane hali da ya kamata. imam abani garki kenan da ke zama jami'in hukuma ta nema a jihar adama da taraba Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu ni sarfi hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum 4 heures sur 24